أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili da takwas tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku a cikin shirin namu. Da farko dai, kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin ko kun san wanda ya taɓa muku abubuwa da suka faru a cikin tarihi a kowace rana. Daga shi kuwa sai mu ka muku shirin na duniyar mu a yau wanda zai muku bayani game da abubuwan da suka faru a sassa daban-daban na duniya. Daga ƙarshe sai mu ka muku shirin na Muleka Iran shirin wanda yake ka muku bayanai kan wuraren shakatawa da mafitu wurare na tarihi da ke nan kasar Iran. Da fatan masu yanzu gyara zama kuma za su ji cikakken shirin namu. Amma yanzu lokaci za a gyara zama don an saurari cikakkun labaran duniya. To madalla labaran duniya farko muhimman kaninsu. Isra'ila ta kai hari kan ofishin ƙungiyar UNICEF da ke Gaza a yankunan murƙushe ƙungiyoyin agaji. amurka na shirin kai hari kan kasar venezuela a kowane lokaci daga yanzu iran ta sanya ranar 30 ga watan nuwamba a matsayin ranar ƙasa ta tsibirai uku na tekun fasha yanzu kuma ga cikakkun labaran isra'ila ta kai hari kan ofishin kungiyar unicef da ke gaza a yankunanta na murkushe kungiyoyin agaji rahotanni sun bayyana cewa gwamnatin isra'ila na fuskantar suka game da matakin da ta ɗauka na kai hari kan ƙungiyar unicef ta musar ɗinkin duniya a gaza matakin da farantsina da masu sa ido ke gani a matsayin wata dabara ta murƙushe ƙungiyoyin ba da agaji da kuma fitar da ƙungiyoyin majalisar ɗinkin duniya daga yankin gaza baki ɗaya rahoton da wani jami'in majalisar ɗinkin duniya ya fitar a jiya juma'a ya nuna cewa sojin isra'ila sun kama wani ma'aikacin unicef mai suna Ra'id Afif mai shekara 45 da haihuwa a Karim Shalom lokacin da yake gudanar da ayyukansa. Ya zuwa yanzu dai Isra'ila fata bayan dalilan da yasa suka ta wato dalilan da yasa suka kama shi ba ko ko ta kama shi ba kuma ta ki kuma ta ki bayyana kuma sai ci bai tsare da shi. Kwana ɗaya kafin ta yi kamun Isra'ila ta buƙaci ƙungiyar ta UNICEF da ta kwashe dukkan kayayyakin agajinta daga yankin. kawai sai ta rufe dukkan kofofi na shiga da magunguna zuwa asibitoci da ke arewacin yankin na Gaza. Ƙungiyoyin ba da agaji na duniya sun yi gargaɗin cewa wannan matakin an ɗauke shi ne domin yanke duk wasu ayyukan jin ƙai da ake yi da kuma korar dukkan ƙungiyoyin agaji da hakan zai iya ƙara sanyawa yana ya ƙara ta'azzara a yankin na Gaza. Amurka na shirin kai hari kan ƙasar Venezuela a kowane lokaci daga yanzu. Wani rahoto da wato da Miami Herald ya wallafa a jiya Juma'a ya nuna cewa ƙasar Amurka na shirin kai wa ƙasar Venezuela hare-hare yayin da Donald Trump shugaban na Amurka yake musantawa cewa babu wani shirin ɗaukar matakin soji kan ƙasar ta Latin Amurka. Ya ce gwamnatin Trump ta yanke shawarar kai hari kan wasu wurare na soji a ƙasar. a kowane lokaci daga yanzu ya ce duk da yankin ko kuma duk da yakin da washington ke yi kan miyagun kwayoyi gwamnatinsa ba ta la'akari da kai hare-hare na soji kan venezuela yana nuna akwai karo da juna kenan a kalamansa da makon da ya gabata da manema labarai suka tambaye shi ko hararren da amurka ta kai a 'yan kwanakin nan kan jiragen ruwa a yankin karibiya da aka ce suna fataucin miyagun kwayoyi na iya sanyawa a kai hare-hare kan venezuela trump ya amsa da cewa a'a a yan kwanakin nan da suka gabata trump ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta kai hari kan wuraren da suke da alaka da masu fataucin miyagun kwayoyi a cikin ƙasar venezuela yana mai cewa ƙasar ita ce za ta zama wato ta gaba za su ɗauki mataki a kanta. Iran ta sanya ranar 30 ga watan Nuwamba a matsayin ranar ƙasa ta tsibirai uku na tekun fasha. Gwamnatin ƙasar Iran ta sanar da ranar 30 ga watan Nuwamba na kowace shekara a matsayin ranar ƙasa ta tsibirin Abu Musa tumbu babba da tumbu ƙarami da ta karɓa daga hannun Birtaniya a shekaru da suka gabata wanda ya da ranar tara ga watan Azar ta kalandar Iraniyawa. Tsibiran guda uku da ake takaddama a kansu abu musa da tumbu babba da tumbu karami suna yankin tekun fashe ne tsakanin milan na iran da kuma haɗaɗɗen daular larabawa tsibiran wani bangare ne na ƙasar iran tun ƙarnoni da suka gabata da ake cike ko kuma da ke cike da abubuwan da suka shafi doka da tarihi a iran da kuma ƙasa da ƙasa iran ta da cewa dukkan waɗannan tsibirai guda uku wani bangare ne na ƙasarta da babu tantama a kai don haka ta yi kira ga kasashen larabawa da su guji ɗaukar duk wani mataki da zai iya cutar da dangantakar da ke tsakanin su a ranar talatin ga watan nuwamban shekara ta ɗaya ne dakarun birtaniya suka janye daga tsibirin kuma kwana biyu kafin kafa daular wato haɗaɗɗiyar daular larabawa a hukumanci a kawo ko kuma aka dawo da ikon mallakar tsibiran ga ƙasar iran bisa doka. To masu ware kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi game da gwajin nukiliya da Amurka ta san za ta yi. rahotanni sun bayyana cewa masar ɗinkin duniya ta gargaɗi game da barazanar haɗarin gwajin makaman nukiliya bayan da shugaban amurka donald trump ya bada umarnin a fara gwajin makaman makaman nukiliya ta ce wannan matakin barazana ce ga tsaro da zaman lafiyar duniya farhan haq mataimakin kakakin masar eh, ɗinkin duniya ya shaida wa manema labarai a birnin new york cewa sashen ɗin wasan ɗinkin duniya antonio guterres ya da cewa hatsarin da makamin nukiliya yake da shi a halin yanzu yana ishara ne game da mahimmancin rashin ɗaukar mataki a kan shi don kaucewa babbar matsalar da zai iya haifarwa har ila guterres ya gaya wa duniya irin bala'in da gwajin da makamin nukiliya ya janyo wanda aka yi da kawuka dubu biyu a shekaru 80 da suka wuce ya ce bai kamata a bari a sake maimaita irin wannan gwajin ko da wato a sake maimaita irin wannan gwajin ba ta kowane hali ƙoƙarin da ake yi na shawo kan yaduwar makamai na wato na ƙara ja baya sosai ko kuma na ƙara ja baya sosai saboda takamar siyasa da ake yi wanda hakan ke rage aminci da ke tsakanin ƙasashe da suka mallaki makamin nukiliya da kuma wato dakatar da tonawa kan dokar kwanci da marar makamai. To da ƙarshe za ku cewa an tuɓe yarima mai jiran gado na birtaniya bayan da aka tabbatar da hukuncin ko kuma laifin yin lalata a kansa. Bayan kwaya shekaru ana takaddama kan abubuwan kunya da ake zargin shi da aikatawa. A yau an tuɓe shi ka cokam duk wata alfarma da sarauta ko kuma mukami daga tsohon wato yariman Birtaniya Andrew wanda ɗa ne ga marigayiya sarauniya Elizabeth ta biyu. Fadar masarautar Birtaniya ta Buckingham Palace ita ce ta wato da kanta ta fitar da sanarwar a game da hakan. Ta ce a yanzu za a riƙa kiransa da tsoron sunansa ne wato Andrew in ji sanarwar. Masarautar na fatan wannan mataki ta dauka zai kawo ƙarshen muhawara kan jerin abin kunyar da ake zargin yarima ya aikata wanda ake alakanta shi da masarautar yanzu an tuntuɓe shi wato an tuɓe shi da ƙarfi da yaji duk wato sarautu da ke kansa kamar yarima york da sauransu don an janye to ma saurare ƙarshen labaran duniya ke nan saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran To sarhin bayan labaran namu na yau zai duba wasu daga cikin manyan zaɓuka da suka wakana a Afirka da suka hada da Ivory Coast da kuma ƙasar Kamaru. A jamhuriyar Kamaru shugaban ƙasar mai ci ne Paul Biya aka sanar cewa ya lashe zaben shugabancin ƙasar. sai kuma a ƙasar Ivory Coast da shugaba Alhassan Watara ya lashe zaben shugabancin ƙasar a karo na hudu. bayan samun nasara mai cike da rudani domin zarcewa kan wa'adin mulki na takwas shugaba mafi tsufa a duniya paul biya mai shekara 92 zai ci gaba da shugabanci watakila har gaba da cika shekara 100 a duniya idan har zai iya tunkarar rikice-rikicen da kasar ke fama da su tuni jam'iyya mai mulki a kasar ta yi maraba da wannan nasarar sannan kuma paul biya ya yi alkawarin yin mulki cikin adalci sai dai gabani da kuma ma bayan sanar sakamakon zaben al'umma sun kasance suna zaman ɗarɗar bayan da babban abokin hamayyarsa isa ciroma bakari ya ayyana cewa shine ya yi nasara a zaben sai dai sakamakon zaben ya nuna cewa biya ya samu kashi 54 cikin dari yayin da shi babban abokin hamayyarsa ciroma bakari ya samu kashi 35 cikin dari lamarin da ya zuwa mutane da dama da mamaki sannan kuma wasu murna ta koma ciki tun bayan nasarar da ya samu a zaben shugabancin kasar a shekara ta 1992 ake ganin ya cika yin kasar Landan a zabuka da kuma yin amfani da salon rarraba kanuwa na 'yan adawa abin yabawa da za a iya alakantawa da shugaba paul biya sun hada da faɗaɗa makarantu da jami'o'in gwamnati a zamanin mulkinsa da yadda ya tunkari rikicin yankin bakasi inda najeriya ta mika wa kamaru yankin mai ɗimbin albarkatun man fetur to amma duk da haka nan a ƙarƙashin sa kamaru ta shafe kusan shekaru goma tana fama da matsalar 'yan aware a yankin masu amfani da turancin ingilishi yayin da boko haram ke kaddamar da hare-hare a arewacin kasar rashin aikin yi a ƙasar ya kai kashi arba'in cikin 100 a tsakanin matasa hanyoyi da asibitoci sun kasance a lalace yayin da 'yancin faɗar albarkacin baki ya zama tarihi to amma biya a lokacin da yake matashi ya zaɓi ya karanta fannin shari'a da siyasa a jami'ar birnin paris sannan bayan ya gama ya koma gida ya kama aikin gwamnati mutumin mai ra'ayin sauyi ya rike mukamai da dama inda ya rike manyan mukamai har ya samu shiga a wurin shugaban kasar na wancan lokaci ahmadu ahijo wanda ya kasance kan mulkin tun daga lokacin da kasar ta samu 'yanci a shekara ta 1960 ya kasance firaminista mai matukar biyayya na tsawon shekaru bakwai har zuwa shekara ta 1982 lokacin da mr ahijo ya ɗauki wani makami mai ban mamaki inda ya ajiye aikinsa tare da naɗa biya a matsayin shugaban ƙasa mr ahijo ya ci gaba da zama shugaban jam'iyyar yana tunanin cewa mukamin shugaban jam'iyya ya fi karfi kan na shugaban ƙasa to amma a wannan lokaci sai biya ya yi amfani da karfi ya kori duk mutanen a ahijo daga gwamnati tare da tursasawa a ahijo tafiya gudun hijira daga nan ya nuna kansa a matsayin jarumi ta hanyar murkushe yunkurin juyin mulki sau biyu ɗaya a shekara ta 1983 da kuma wanda ya biyo baya biya mai shekara 92 da haihuwa ya samu galaba kan babban jagoran 'yan adawa isa ciroma bakari wanda ya samu kaso 35 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada mare da majalisar tsarin mulki ta ƙasar ta fitar tun farko ciroma bakari ya ayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben wanda aka gudanar a ranar 12 ga watan oktoban nan kimanin makonni biyu da suka gabata tuni takaddama kan sakamakon zaben ta haifar da zanga-zanga daga bangaren 'yan adawa da suke zargin tafka magudi a zaben kasar da ke yankin tsakiyar nahiyar afirka mutane hudu sun mutu kana an kama fiye da dari a tashen hankula da aka fuskanta gabanin bayyana sakamakon zaben shugaban kasar na kamaru yankunan duwala da kuma garwa su ne suka fi fuskantar tarzoma biyu bayan sanar da sakamakon zaben a ranar litinin to idan muka nufi waccan kasar guda ita ma inda aka gudanar da zaben shugaban kasar wato ivory coast ko kuma cote d'ivoire hukumar zaɓe mai zaman kanta ta kasar ta sanar da sunan alhassan watara dan takarar jam'iyyar rhdp kuma shugaban kasar mai ci a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar da aka gudanar a kwanan baya da wannan sakamako shugaba watara ya lashe zaben shugabancin kasar a karo na hudu inda a wannan karo ya yi nasarar lashe kaso 89.77 bisa ɗari na jimillar ƙuri'un da aka kada hukumar zaben ta coe ta ce tara ya lashe ƙuri'u da yawan su ya kai miliyan uku da ɗari bakwai da hamsin da tara har da ɗan motsi cikin jimillar ƙuri'u miliyan hudu da dubu ɗari da tamanin da bakwai da ɗari uku da sha takwas da aka kada kuma adadin waɗanda suka cancanci kada ƙuri'a da suka fita zaben na wannan karo ya kai kaso hamsin da ɗigo goma bisa ɗari kafin zama shugaban kasar mr watara wanda a yanzu ke da shekaru 83 a duniya ya taɓa rike mukamin gwamnan babban bankin kasashen yammacin afirka kana ya taɓa zama mataimakin babban daraktan asusun bankin bayar da lamani na duniya wato imf kazalika ya kasance firaministan cote d'ivoire daga shekara ta 1990 zuwa 1993 kafin ya lashe zaben shugaban kasar na shekarar 2010 an sake zaben watara a shekarun 2015 da kuma 2020 ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau asabar daya ga watan nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma ga watan jumada ula na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 808 da suka gabata a rana irin ta yau abubakar muhiddin muhammad wanda aka fi saninsa da ibn al-arabi fitaccen malamin irfani kuma masanin kimiyya ya rasu a birnin damascus na ƙasar syria an haife shi a shekara ta 560 bayan hijira a andalus wato ƙasar spain ta yanzu kuma bayan karatu a bangarorin ilmomi daban-daban ya mayar da hankali ga tarbiyyar ruhinsa da kuma tsarkake zuciyarsa da botar allah maɗaukakin sarki ibn al-arabi ya yi tafiye-tafiye da dama zuwa kasashe da garuruwa daban-daban da suka hada da tunisia makka bagdaza halab sannan kuma ana girmama shi da karrama shi a ko'ina a cikin kasashen musulmi ya kasance kwararre a fannin kimiyya da kuma ilmomi da suka shafi fikihu da makamantansu wanda masu waje masu suna nuni da cewa akwai littafai da dama waɗanda ya rubuta waɗanda suka shafi ilmomi daban-daban na addinin musulunci mafi shahara daga cikinsu akwai littafin nan na tafsirul kabir wanda ya kunshi mujalladai da dama daga cikinsu akwai wasu littafan waɗanda ya rubuta waɗanda suka shahara akwai littafin fusulul hikam sannan kuma ana ɗaukar wannan littafi a matsayin ɗaya daga cikin littafai masu matuƙar muhimmanci a littafan da ya rubuta domin kuwa a cikin wannan littafi ya tattaro ra'ayoyi daban-daban da suka shafi mahanga ta irfani da sufanci a takaice da kuma yadda yake kallon lamura ta wannan fuska a mahangarsa masu rarrai kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau daya ga watan nuwamban shekara ta 1954 aka kafa dakarun kwatar 'yancin kasar algeria karkashin jagorancin ahmad bin billa da haka kuma aka fara gwagwarmayar neman samun 'yancin kai a ƙasar algeria don a farkon karni na goma sha tara miladiya ne dai sojin ƙasar faransa suka mame ƙasar algeria sannan kuma dukkanin yunkurin da mutanen ƙasar algeria suka yi na tsawon shekaru 132 ya ci tara amma da ƙarshe dai turawan sun baiwa ƙasar algeria 'yancin kai a shekara ta 1962 sannan kuma ahmad bin bella ya zama shugaban ƙasar algeria na farko bayan samun 'yancin kai sai kuma a shekara ta 1965 aka yi masa juyin mulki ana ɗaukar ranar kafa dakarun kwatar 'yancin kai da ƙasa algeria a matsayin ranar ƙasa a hukumance masu saurari ko kun san cewa shekaru 107 da suka gabata rana irin ta yau ɗaya ga watan nuwamban shekara ta 1918 dollar austro-hungary ta wargaje wanda kuma hakan ya faru ne ban shan kayan da ta yi a yakin duniya na ɗaya Dalar Austro-Hungary wadda aka kafa a karni na goma sha tara ta samar da babbar daula mai karfi a nahiyar Turai kuma ɗaya daga cikin dololi masu karfin fada a a duniya wadda ta yi saurin fadada. Duk da haka dai a ƙarshen yakin duniya na ɗaya ƙasashe waɗanda suka yi nasara su raba daular Austro-Hungary zuwa ƙasashe uku wato Austria, Hungary da kuma Czechoslovakia a matsayin diya kan shan kayi. Sannan kuma aka ba gwamnatin jamhuriyar austria a ranar 1 ga watan nuwamban shekara ta 1918 a ranar 10 ga watan satumban shekara ta 1919 an sanya hannu a kan yarjejeniyar saint german a tsakanin kawancin yakin duniya na daya da austria wanda kuma bisa hakan ne aka rage yankin austria zuwa girmanta na yanzu kuma aka baiwa italiya da romania sassa daban-daban na yankin austria wani kuma daga baya aka rage kasashen hungary poland da kuma czechoslovakia masu rari kun san cewa shekaru 45 da sa gabata a rana irin ta yau kwata guda bayan fara mamayar wasu yankuna na kasar iran wanda sojin saddam hussein na kasar iraki suka yi sojin saddam din suka kama ministan man fetur na kasar iran na lokacin injiniya muhammad jawad tangayan da wasu manyan jami'ai na ma'aikatar mai ta kasar iran sannan kuma suka yi garkuwa da su na tsawon lokaci da farko gwamnatin saddam hussein ya ta musanta cewa tana tsare da waɗannan jami'ai sai dai daga baya kuma suka ba da gawarsa bisa da'awar cewa ya kashe kansa ne da kansa kafin wannan lokaci dai injiniya tangayan ya je yankin kudancin kasar iran ne domin ganin halin da ake ciki musamman a bangaren kamfanonin man fetur na kasar iran da kuma yadda suke tafiyar da ayyukan su a yankin shaidun da suke tare da shi dai da kuma bincike na likitoci sun tabbatar da cewa sojin kasar iraki sun azabtar da ministan mai din na iran da hakan ya sanadiyar ajalinsa.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 jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. yayin da gwamnatin mamayar isra'ila ke ci gaba da aiwatar da shirin ɓoye babban matsala da ya kunno kai a tsakanin al'ummarta tun bayan da ta fara kaddamar da yakin kisan ƙare dangi da ta yi a zirin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 sabbin bayanai a hukumance sun bayyana mummunar barnar zamantakewa da tunani da yakin ya yi wa al'ummar yahudawan sahayoniya wannan lalacewa ta bayyana a cikin karuwar shaye-shayen barasa muggan kwayoyi da kuma shaye-shayen wasu nau'ukan muggan kwayoyi da ba a taba gani ba inda ya kai mutum ɗaya cikin hudu na yahudawan sahayuniya yanzu yana cikin haɗari rahoton shekara-shekara da cibiyar kula da lafiyar jiki da lafiyar jama'a ICA ta Isra'ila wanda jaridan Yedaud a Harnot ta buga ya ba da mummunar hoto na al'ummar da ke fuskantar abin da ya yi kama da jaraba na gama gari samfurin rauni da ya faru a yakin Gaza. a cewar rahoton yakin da ke tattare da matsaloli na tashin hankali damuwa hasarar rayukan mutane da kuma tashe-tashen hankula da ba a taba ganin irinsu ba sun sa bangarori daban-daban na al'ummar isra'ila sun koma shan barasa magungunan barci da masu kwantar da hankali don rage tashin hankali da kuma neman nutsuwa duk da haka waɗannan magunguna na wucin gadi sun koma cikin halaye halaye masu wuyan warwarewa ko da bayan ayyukan soji sun lafa Roni Rokach, daraktar shirye-shiryen jinya na cibiyar kula da lafiyar kwakwalwa ta lura da cewa waɗanda suka ƙara yawan amfani da abubuwan maye a lokacin yakin yanzu bayan yakin zai yiwu su canza halayensu ta kara da cewa matsala mai hatsari shine matakin da ke gaba lokacin da shaye-shayen muggan kwayoyi suka fara zama al'adar mutum kuma illolin da ke tattare da kwayoyin suka cutar da lafiyar jiki a rayuwar yau da kullum da tasiri a aiki da fagen karatu da kuma mu'amala rahoton ya nuna cewa kashi 26.6 cikin ɗari na yahudawan sahayuniya wato fiye da kashi ɗaya bisa hudu na al'ummar isra'ila suna amfani da abubuwa masu sanya maye a matakin haɗari ga rayuwarsu rahoton ya kara da cewa babban hadarin shine yadda yahudawan sahayoniya suka koma amfani da kwayar opion ya yi kusan nimkawa zuwa biyu kuma amfani da sauran mugan kwayoyi da nufin kwantar da hankali da magungunan barci ya karu zuwa kashi biyu da dugo biyar yayin da shaye-shayen abubuwa masu kara kuzari suka samu karuwa mai yawa a tsakanin al'umma ko da yake munanan bayanan cutuka na rikice-rikice bayan tashin hankali ptsd sun ragu inda aka kwatanta da ƙwaloluwarsu a farkon yakin zuwa kashi 16 cikin ɗari na yahudawan sayoniya har yanzu suna fama da munan alamun tunani idan aka kwatanta da kashi 12 cikin ɗari kawai kafin yakin masana dai na danganta wannan karuwa da rashin tsaro ake ci gaba da fuskanta da hasarar rayuka da ayyukan sojin mai tsawo da yahudawan sahiniya ke ci gaba da gudanarwa da matsin tattalin arziki da zamantakewa da zai biyo bayan yakin rahoton ya tabbatar da cewa rukunin da suka fi fuskantar matsalar shaye-shayen magan kwayoyi su ne matasa masu shekaru tsakanin goma sha takwas zuwa ashirin da shida inda rahoton ya bayyana cewa ɗaya cikin uku na matasa suna fuskantar wannan haɗarin bayan da yahudawan sahiyuniya suka fuskanci jerin rikice-rikice a jere da suka hada da barkewar cutar corona sannan bullar yaƙi sannan kuma rashin zama lafiya na siyasa da zamantakewa Rokach ta ce suna ƙoƙari su koma aiki ko makarantu ko harkokin yau da kullum amma suna fuskantar wahala saboda matsaloli wannan rukuni zai jagoranci al'ummar isra'ila don haka dole ne a samar musu da kyakkyawar amsa ta hanyar da ta dace bayanai sun kuma nuna cewa sojoji da jami'an tsaro na yau da kullum da dakarun kota kwana da iyalansu suna daga cikin jama'ar da matsalolin suka fi shafa yayin da yawan waɗanda hatsarin ya fi shafa a tsakanin sojoji ya kai kashi ɗaya cikin uku ƙididdiga ta tabbatar da cewa ma'aurata maza da ma'aurata mata suna fuskantar mafi girman kaso a matsalolin kamar haka ƙarin kashi 170 cikin 100 na mashaya barasa ƙaruwar kashi 180 cikin 100 na yawan masu amfani da tabar wiwi da ƙaruwar kashi 250 cikin 100 na masu amfani da ƙwayar opion roka ta jaddada cewa da'irar cutarwa tana faɗaɗa ba ga waɗanda suka shiga yaƙi ba kawai har ma da iyalansu kuma wannan yana da matuƙar damuwa masana sun yi gargaɗin cewa raba maganin karyewar zuciya da ƙwayoyin shashaye babban kuskure ne roga ta ce da farko mutane suna yin amfani da barasa ko shan tabin wiwi don rage damuwa bayan karewar zuciya amma bayan shekaru biyu ya zama da wuya a daina ta kara da cewa ba za a iya magance karewar zuciya ba ba tare da magance al'adar shaye-shayen muggan kwayoyi ba saboda raba tsakaninsu yana haifar da kafa mai haɗari ta ba da labarin wani sojan ko ta kwana da ya rubuta mata kafin ya shiga gaza cewa na sanya sulkena na rufe zuciyata nan da wata uku za mu haɗu ta yi tsokaci game da wannan da cewa waɗannan mutane sun dawo daga yaƙi sulken sun faɗi kuma ainihin basifin da suka faru sun bayyana dangane da taɓarɓarewar al'amura cibiyar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar da wani shiri mai suna wata hanya wannan shine farkon aiki da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fara bullo da shi don magance karyewar zuciya da bullar shaye-shayen muggan ƙwayoyi wannan shine shiri wanda ake sa ran zai hada da dubban mahalarta har zuwa tsakiyar shekara ta 2026 da nufin horas da ma'aikatan kula da tunani da na likita a cikin haɗin gwiwar kula da matsalolin shaye-shaye a ɓangaren shirye-shiryen wayar da kan jama'a da shirye-shiryen rigakafi a makarantu da gundumomi ya zuwa yanzu shirye-shiryen cibiyar sun kai ɗalibai 283 a makarantu da kuma mutane 50,000 a cikin shirye-shiryen yankuna yayin da sama da ƙwararru 21,000 suka samu horo da cancanta a cibiyoyin ilimi na cibiyar netanya da kudus a bana cibiyar ta kuma buɗe wani sabon asibitin matasa mai suna nata domin kula da masu shaye-shaye a tsakanin matasa yayin da ɗan ɗaruruwan majinyata ke karɓar magani a asibitocinta a faɗin ƙasar roka ta jaddada cewa tunkarar rikicin na buƙatar tallafin gwamnati da jama'a rahoton jaridar ya yadda'ut hanot ya kammala da cewa yaƙi na iya kawo ƙarshe a filin daga amma tasirinsa na tunani da zamantakewa zai ci gaba da kasancewa shekaru masu yawa masu zuwa yayin da gwamnatin mamir isra'ila ke ci gaba da shelanta samun nasara na soji al'ummar yahudawan sahayuniya na fuskantar yakin cikin gida mai firgitarwa game da rashin lafiyar ƙwaƙwalwa. matsalar ba kawai tashin bama-bamai da rusa a gaza ba ne har ma da rushewar cikin gida da ke cikin zukatan yahudawan sahayuniya kansu a nasa rahoton shafin yanar gizo na almasiriyal yau ya watsa rahoton cewa masifar shaye-shayen muggan kwayoyi ta addabi haramtacciyar kasar isra'ila saboda ta'addancin da 'yan sahayoniya suka aiwatar a zirin gaza sabbin bayanai a hukumance daga haramtaccen ƙasar isra'ila sun bayyana irin mummunar ta'addancin da aka yi a zirin gaza a cikin al'ummar isra'ila an samu karuwar shaye-shayen muggan kwayoyi da sauran abubuwa da ba a taba gani ba inda a cikin yahudawan sahuniya hudu akwai ɗaya da a halin yanzu yana cikin haɗarin shaye-shayen muggan kwayoyi rahoton shekara-shekara da cibiyar kula da lafiyar jiki da hankali ta haramtacciyar kasar isra'ila ica ta fitar wadda jaridar yahudawan sahayoniya ta yi da harnot ta buga ya ba da wani mummunan hoto na al'umman da ke fuskantar abin da ya yi kama da watsuwar shaye-shaye a tsakanin al'umma wannan wani samfur ne na masifa a tsakanin al'umma da kunno kai sakamakon matakan wuce gona da iri da kisan kiyashi da kuma ta'addanci kan gaza a cewar rahoton yakin da ke kunshe da tashin hankali da damuwa hasarar mutane da kuma masifa da bala'i da ba a taba ganin irinsa ba sun wurga bangarori daban-daban masu yawa a isra'ila cikin masifar yin amfani da barasa magungunan sabacci da kwayoyin kwantar da hankali don rage matsin lamba da yawan tunani duk da haka waɗannan magunguna na wucin gadi ne da saurin gushewa sannan mutane su koma cikin halaye masu wuyar warwarewa ko da bayan ayyukan soji sun lafa roni roka daraktar da shirin jinya na cibiyar kula da lafiyar kwakwalwa ta lura cewa waɗanda suke ƙara yawan amfani da abubuwan maye a lokacin yakin yanzu zai yi wuya su canza halayensu ta ci gaba da cewa lamari mai hadari shine matakin da ke kan gaban fara shaye-shaye lokacin da illar shaye-shayen ta fara bayyana kuma tasirin cutar wasa ya fara mummunan tasiri akan ayyukan yau da kullum aiki karatu da alaƙar rayuwa rahoton ya nuna cewa kashi 26.6 cikin ɗari na yahudawan sahayuniya wato fiye da kashi ɗaya cikin hudu na yawan jama'ar yahudawan sahayuniya suna amfani da mugan ƙwayoyi da ke tattare da mummunan haɗari a matakin rayuwarsu sannan amfani da mugan ƙwayoyin kamar hodar iblis da opion sun yi kusan ninkawa biyu kuma yawan amfani da magungunan kwantar da hankali da sanya barci ya nimka zuwa kashi biyu da ɗigo biyar yayin da magunguna masu ƙara kuzari suka ƙara yawa da ba za a misalta su ba ko da yake munanan alamomin rashin lafiya bayan tashin hankali sun ragu idan aka kwatanta da ƙwalloluwarsu a farkon yakin kashi sha shida cikin ɗari ne hudawan sahayuniya har yanzu suna fama da munanan alamun tunani idan aka kwatanta da kashi goma sha biyu cikin ɗari kawai kafin yakin masana dai na danganta wannan karuwa da rashin tsaro da ake ci gaba da ganin bullarsa da hasarar rayuka da kuma tsawon lokaci da sojoji suka ɗauka suna yaƙi baya ga matsin tattalin arziki da rayuwar zamantakewa da ya biyo bayan yakin rahoton ya tabbatar da cewa rukunin da suka fi fuskantar matsalar shaye-shaye na miyagun kwayoyi su ne matasa masu shekaru tsakanin goma sha takwas zuwa ashirin da shida inda ta bayyana cewa ɗaya daga cikin uku na fuskantar wannan haɗari bayan da yahudawan sahiyoniya suka fuskanci jerin rikice-rikice a jere daga barkewan cutar corona zuwa yaƙi baya ga rashin kwanciyar hankali na siyasa da zamantakewa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kunno kai a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. leka iran jama'a saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri nan da a cikin kawo muku mu tarihin mai wurare masu dan tarihi da ma wurare na al'ada da na addini ga masu sha'ar zuwa iran domin yawon bude ido ko yawan shakata ko neman ilimi ko lafiya ko kuma harkar kasuwanci a gefe guda haka zalaya kuma muna kawo muku karin bayani game da wasu mai mutuwa suka faru masu ɗaukar hankali a nan ƙasar iran da fatan masu sun ta da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan wani su hada kamar tanadi a bisa faifai to madalla yanzu kuma bari cikin kwarar shirin inda yau shirin namu ci gaban wanda ya gabace su ne a baya da muka kawo muku bayani game da birnin isfahan da ake masa lakabi da rabin duniya duk da yake cewa wasu na ganin cewa idan babu birnin shiraz kuma za mu kawo muku kaɗan daga cikin wurare masu tsarki da ke cin wannan lardi mai daɗan tarihi masallacin imam wanda aka ce masa masallacin sha kafin cin nasarar jin juhalin musulunci wato lokacin daular safawiya wanda sarki abbas na ɗaya ya ba da umarnin ginawa wannan masallaci yana ɗaya daga cikin abubuwa masu jan hankali a birnin isfahan wanda ke haɗe da dandalin nakshe jahan kuma abin girmamawa ne na duniya wanda ƙungiyar da ke kula da kayayyakin tarihi na duniya unesco ta yi masa rajista wanda masallaci mai ɗaukar hankali na isfahan wani injiniya ne mai suna ustad ali akbar isfahan ya zana shi ƙarƙashin kulawar muhib ali baikillah yanayin tsarin ginin shi ne ya fi ɗaukar hankali fiye da komai a cikin masallacin musamman tayar tayes da aka sanya da kuma ayyukan da kafintoci suka yi mara misaltuwa da aka yi su a cikin wannan wuri mai kyawun kallo wannan masallaci ana sanya shi a matsayin ɗaya daga cikin wurare na tarihi a birnin isfahan wanda ke ɗauke da fasahar gine-gine ta musulunci mara tamka inda aka yi amfani da tsoffin fasahar zane-zane wanda ƙwararren mai zanen nan ya yi mai suna ali rida abbas muhammad rida imami da kuma abdulbaki tabrizi inda suka yi zane-zane masu kyau da ƙayatarwa da ya ƙara fito da kyawun masallacin kamar yadda kuke ganin su a haka yana da kyau mu san wasu daga cikin abubuwan da ke ɗaukar hankali misali idan ka tsaya tsakiyar hasumiyar masallacin nan kuma ka yi magana to dukkan bango da ke kewaye da wurin zai ɗauki amsa amo sai kuma wuri na uku mai kyau kuma abin kallo da ke isfahan wato majami'ar bank yanayin gwagwayar da ake da shi wajen wato kallon wannan majami'ar ya sha bamban kaɗan kuma ya yi kama da zuwan kallon tsohuwar majami'a kuma ta asali da ke ƙasar italiya majami'ar bank da ke birnin isfahan an yi ta ne zamanin sarki abbas na biyu domin zaunar da kiristoci armaniyawa na isfahan a yankin jalfa bank yana nufin saume a harshen armaniya ko musulmi ko kirista majami'ar bank wani wuri ne na ma'anawiya gare su wuri ne na addini ake samun natsuwa a wajen majami'ar bank da ke isfahan tana daga cikin wuraren kallo a isfahan wanda bai kamata mai kallo ya yi ƙasa a gwiwa ba wajen ziyartar wajen wannan majami'a tana daga cikin wuraren kallo na isfahan wanda har yanzu wajen ibadar kiristoci ne da sauran ayyukan addini kuma kofofin ta a buɗe yake kowane lokaci ga masu sha'awar zuwa wurin domin ziyara kuma ta kunshi ɗakin karatu ɗakin dafa shayi ɗakin adana kayan tarihi na al'ummar armeniyawa to kuma yadda muka yi muku bayani kan kyawun wannan majami'a kada mu yi tuya mu manta da albasa wato kada mu manta da fasahar gine-gine da aka yi amfani da shi mai cike da tarihi majami'ar bank tana da tulluwa guda biyu wanda saboda gwama tsarin gine-gine na armani da aka yi yasa ya yi kama da tulluwar masallaci kuma wannan shine bancin majami'ar bank da sauran majami'u rufi da bangayen majami'ar an yayyabe su da zane-zane da hotuna da suke a cikin injila wanda yake kunshe da koyarwar mabiya addinin kirista wanda ya kai aka yi masa ado da launin zinariya mai ɗaukar idan mai kallo. yanzu kuma sai wuri na gaba wato manar jambon wuri ne na tarihi mai ɗaukar hankali da ke birnin isfahan domin shi ne takaitaccen tarihin iran domin duk wani saƙo da lungu na wannan birnin za a ga akwai gine-gine daban-daban da suke tuna maka tarihin ƙasar iran don haka ɗaya daga cikin waɗannan gine-ginen shine manar jambon wanda shine kabarin masanin nan mai suna ammu abdullah wanda aka yi masa kabari a wajen wannan ginin yana ɗaya daga cikin hasumiyoyi guda biyu ɗayan ana ce masa ivan wani bangare kuma ana kiransa da suna hone a fili yake cewa babban dalilin sanya masa suna shine bayan haka a bayan wannan hasumiyar akwai wasu hasumiyoyi na daban a wasu garuruwa kamar su yaz nan ma akwai irinta sai dai kawai akwai bambanci kaɗan da hasumiyar da ke birnin isfahan lokacin da hasumiya take motsi dukkan ginin yakan motsa amma ba a samun irin wannan yanayi a sauran hasumiyoyin hasumiyar jambon ta isfahan ɗaya ce daga cikin ginin da aka yi amfani da fasahar iran ta musulunci kuma tana da matuƙar muhimmanci da ya sa take samun guri cikin jeran ababen mawa na ƙasa ya zuwa yanzu masu bincike da masana sun yi bita sosai kan dalilin da ya sa aka gina hasumiyar a yadda take domin gano dalilai na ilimi da ya sa aka yi wannan gini lokacin da ka shiga cikin ginin za ka ga yana da tayars mai launin feruzi suna maraba da ku a matsayin alamar gine-gine na musulunci da aka yi tun a lokacin magul hasumiyar girgiza tana ɗaya daga cikin abubuwan jan hankali a isfahan wadda ke da hasumiya guda biyu masu tsayin mita sha bakwai da faɗin mita tara wanda za ka iya isa ta ƙaramar ƙofa wanda za ka iya zuwa saman hasumiyar ta matakalar da ake wajen da aka tanada yanzu kuma sai wajen bautar wuta mai tarihi na isfahan wajen bautar wuta da ke isfahan ko kuma dutsen wurin bautar wuta yana daga cikin ababen da ke jan hankali a birnin na isfahan sai dai ginin ganin cewa a can saman dutse wurin yake ba zai dace ga duk wani mai son zuwa yawon bude ido ya je wurin ba saboda wahalar hawa zuwa wurin wajen bautar wuta na isfahan gini ne tsoho mai tarihi wanda yake bisa shaidun da aka samu yana nuna cewa an gina wajen ne a tun zaman daular sasaniyan wannan gini da ke saman dutse ana kiransa da wannan sunan an nusa wasu gine-gine da dama a tsawon lokaci na tarihi dutsen gidan bautan wuta yana ɗaya daga cikin wurare masu ɗaukar hankali a isfahan ɗakin yadda ke da kusurwoyi guda takwas kowace kusurwa tana da tata tagar da take buɗewa mabiya addinin zartosh a nan suke zama suke gudanar da ibadunsu yanzu ta wannan tagar za ka iya ganin dukkan gari babu abin da zai ɓoyi gare ka ana iya ganin kyawun ganin sosai ganin cewa babu wata hanya da aka tsara ta hawa dutsen baƙi dole su nemi hanyar su ta zuwa saman dutsen don isa gare shi da ɗan hawa kaɗan da dama daga cikin marubuta tarihi masu bincike sun nuna shi a matsayin ɗaya daga cikin wajen bauta manya guda bakwai kuma muhimmi a zamanin sasaniyan wanda suka yi ishara a kan shi a cikin littafinsu wani wuri kuma mai cike da tarihi shine kabarin sheikh nadnanzi kuma yana ɗaya daga cikin wurare masu jin hankali a birnin isfahan kabarin sheikh abdulsamad nadnazi kabarin sufi ne wanda ya shahara a zamanin itlakanawa wanda ya mutu a ƙarni na sha uku a birnin nadans Wannan makabartar ɗaya daga cikin wuraren kallo ne a Isfahan kuma an gina shi ne bisa kulawar wani fitaccen malami kuma babban sufi. Haka ne kabarin a tsakiyar ƙauye yake wanda ke da hasumiya mai tsawo a garin Natans. Hasumiyar ta an yi ta ne abin so kuma da tsari irin na gargajiya aka sanya tayas ɗinsa a kusa da shi kuma akwai wato tulluwa da ke da fuskoki guda takwas kuma an yi mata fenti mai kalar firuzi inda aka haɗa su a kusa da kabarin sheikh abdulsamad na tanzi wannan yasa ya shiga cikin zuciyar mutane sosai cikin kabarin akwai wata akwatin katako a ciki yadda aka ƙawata ta akwatin tana ɗaukar hankali sosai kuma an yi kwalliya da tayes a bangon makabartar to yanzu tunda kana so ka ga irin abubuwan da ke burgewa da ɗaukar hankali a wannan makabartar to ka ɗaga kanka sama don ka ga tulluwar da aka yi wa kwalliya hakika kwalliyar da aka yi da farin siminti wanda idan ka shiga ciki ka san ka shiga wata duniya ta injiniyoyi ne masu kwarewa sosai a fannin zane-zane da gine-gine. to ma saurare da yake lokacin da aka ɗiro shirin ya kawo jiki to ya zama wajibi in za zamu shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba inda za mu kawo muku wani tarihin wata jiha daban ko wani raddi a nan ƙasar iran da fatan masu sun amfana game da takaitaccen wurare ko matakaitattun wuraren da aka kawo muku na yawon shakatawa kuma abin kallo da ke nan ƙasar ko kuma da ke lardin isfahan a nan ƙasar iran to kafin wannan lokacin a madadin kowa da kowa musamman waɗanda suka maka mana shirya kammala ni ma da kun shan ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.